يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وقض مآربي وأجر به جسدي من النيران واحقق به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني واكشف بي بري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci tare da fatan muna cikin ƙoshin lafiya Allah ya datar da mu da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan ranar amin summa amin ‘yan uwa masu albarka da ke sauraron mu a wannan lokacin abu abdullahi umar yakubu ili ne kamar kullum ke muku lale a wannan shirin namu mai albarka na ilimi cikin ilimi wanda ke yin duba na ɗanaki akan ayoyin alkur'ani mai girma tare da bayyato malamai daban-daban domin yin cikakken bayani akan ayoyin wajen fassararsu su abin da suke karantarwa bayanin sababbin saukar ayoyin yin cikakken bayani a kan rufin da ke cikinsu idan kuma akwai wata mu'jiza a cikin ayoyin za mu bayanin su cikin yarda Allah shirin da ke zuwa muku ta gidan rediyon dala da yaɗa shirye-shiryensa a kan mita tamanin a zangon fm a kowace rana asabar da misalin karfe tara na dare ku tabbatar kun kasance tare da ni domin amfanuwa da abubuwan ilimin da suke cikin shirin shiri ne da wani bawan Allah ya ɗauki nauyin kawo muku muna addu'ar Allah ya sa masu albarka a iyalansa da kasuwancinsa amin summa amin a wannan satin za mu kawo muku bayanai ne da suke da alaƙa da yin gaggawa wajen neman gafarar Ubangiji domin dacewa da wata aljanna da Allah maɗaukakin sarki ya yi mana tanadinta wanda faɗinta kamar faɗin sama da ƙasa yake za mu ji irin ayyukan da za mu aikata domin dacewa da wannan aljannar bayanan namu kuma za su zo mana ne a ƙarƙashin aya ta ɗari da talatin da uku zuwa ta ɗari da talatin da shida da suke cikin suratu Ali Imran. Shirin namu kuma bai kasance kashi na farko cikin jerin shirye-shiryen da rani a ƙarƙashin ayoyin. Ku dai kawai ku biyo ni ƙafa da ƙafa domin jin abubuwan da muka tanadar muku a cikin shirin. A wannan satin kuma shirin namu ya samu albarkar manyan malumanmu da suka haɗa da Alaramma Hassan Muhammad Tahir Zigila, Ustaz Abdalla Musa Usman Asalafi, da tamkar ya ume allina, da Kabiru Abubakar Asgar. طهر به قلبي وحط سريرتي أجمل به ذكري وأعلي مكاني واقطع به طمعي وشرف همتي كثر به ورعي وأحيي جناني أسهر به ليلي وأضوي جوارحي أسبل بفيض دموعها أجفاني وامزجه يا ربي بلحمي معدمي واغسل به قلبي من الأضغان أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان ما شاء الله أفركم شرنا مو كافوا وجن ألرم حسن زقلا زامكر بوانا ساقوان a'a kan wata da ya naga kin yi takumi kamar ba ki lafiya hmm yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin unni ayya in je wannan ne aiki shakur sha yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje Wow! Yaya na, ina ka kawo da haka kamar a ƙasar waje. BBC Zara galari kenan, ka kantin da ke makare da suturin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, les da materials, takalmi, zakankuna, sarƙoƙi, rigunan abaya da mayafai da kuma ya dukan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe ɗaya ga dalla-dallan akwatunan lefe 'yan yayi. Domin shiga sun zama 'yan birni kuma 'yan kwalisa. Fagen ado da kwalliya da suturin kekere ne. Kasance sai a hamshakin kantin BBT Zara Gallery domin ka zamo na musamman. BBT Zara Gallery na nan a layin Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano. Domin neman karin bayani a kira. Sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida. BBT Zara Gallery ka ta fara kantin babu irinsa. Barkanmu da dawowa. kamar kowane mako za mu tafi unguwar otoro wajen alaramma hassan muhammad tahir jigila ya karanta mana aya ta uku zuwa aya ta 136 da suke cikin suratu ali imran alaramma idan ka shirya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الحمد لله a wannan satin muna tare da Ustaz Abdullah Musa Usman Asalafi domin ya fassara mana ayoyin namu zuwa harshenmu na Hausa. Gare ka malam.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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a cikin wannan shiri mai albarka shirin ilimi cikin ilimi wanda duk rediyon da lake gabatarwa a kowane sati insha Allah a yau za mu fassara wasu ayoyi daga cikin ayoyin suratu Ali Imran Suratu Ali Imran sura ce mai lamba uku a jerin giyar surorin qurani Waɗannan ayoyin su ne tun daga kan aya mai lamba ɗari da da talatin biyu zuwa aya mai lamba ɗari da da talatin shida. Faɗin Allah maɗaukakin sarki وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض عدة للمتقين وسارعوا الله يسيكمك يقوقاوة إلى مغفرة زوا neman gafarar Allah neman gafara mirwar dukkan daga ubangijinku wasari'u an karanta shida sari'u an karanta kuma da wasari'u ah, Makiyun da ah, kufiyun sun karanta da wasari'u su kuma madaniyun da shamiyun sun karanta da sari'u shi yasa za mu ga riwayar warsh annafi mustafin warsh annafi za mu ga babu wannan wawun din tawa sari'u za mu ga kawai sari'u daidai lokacin da kuma mustafin hafs al'asim wanda ke hannunmu za mu ga an rubuta wa sari'u saboda hafs al'asim ya yi riwayarsa daga asim hafs ya yi riwayarsa daga asim asim kuma alkufi ne malamai suka ce wawun din nan ba ta canja ma'ana kawai dai wato kamar shi wa u kamar adafi ne na faɗin Allah madaukakin sarki wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun ku kuma ku yi wa Allah biyayya da manzansa la'allakum turhamun tabbas za ku samu tabbas za a ji kanku sai Allah ya ce wa sari'u kuma ku yi gaugawa ma'ana adafi ne na zancen da ya wuce shi kuma sari'u kamar istinaf ne ci gaba ne na kawai ci gaba ne na wata magana saboda haka babu cin karo tsakanin waɗannan kirawoyi guda biyu dukansu sun tabbata daga bakin manzo Allah kuma ba sa canja ma'ana Allah ya ce wa kuma ku yi gaugawa ila mawqiratin zuwa aikin da zai gadar muku da samun gafarar Allah Imamul Bagawi Allah ya kara mishi yarda yake cewa ma wasari'u ila maghfira ai ku yi gaugawa zuwa aikin ɗa'a aikin yi wa Allah biyayya wanda zai wajabta muku samun gafarar Allah shine ma'anar wasari'u ila maghfira min rabbikum wanda zai gadar muku da samun gafara min rabbikum daga ubangijinku malamai sun yi sabani akan me ake nufi da a anan ku yi gaugawa zuwa ga aikin da zai gadar muku da samun gafara malik ibn anas da makhul sun fassara magfira a matsayin takbiratul ihram kabbarar harma ma'ana sallah ku yi gaugawa gaggawa zuwa yin sallah Usman bin Affan ya fassara ila maghfira da ma'ana ila kalimatul ikhlas la ilaha illallah ku yi gaggawa zuwa ga zikiri zuwa ga ambatan Allah zuwa ga kalmar la ilaha illallah a daidai lokacin da Abdullah bin Abbas da Ikrima suka fassara ila makfira ai ila islam ku yi gaugawa zuwa musulunci dukan waɗannan kalmomin ah, suna kai kawo ne kan abu ɗaya wanda kan musulunci ne babu cin karo tsakaninsu Allah ya ci gaba da cewa wa jannatin arduha samawatu samawati wal ard ku yi gaugawa zuwa ga aikin da zai gadar muku da samun gafarar Allah da kuma jannatin aljannar da arduha samawati wal ard wacce fadin ta kai mai da kasai uiddat lil muttaqin wacce aka tana da ita lil muttaqina ga masu tsoron Allah hadisi ya tabbata a cikin musnad na Imam Ahmad bin Hanbal qissar Hiraql cewa ya aika wani bawan Allah zuwa gumban sa Allah sallallahu alaihi wasallam cewa hakika manzo Allah ya kira Hiraql zuwa ga bautawa Allah kuma ya samu aljannar da fadinta ah, ya kai sammai da kasai sai hirakil yake to in aljanna fadinta ya kai sammai da kasai ina wuta sai annabi sallallahu alaihi ya masa ilzami ya ce masa to yanzu zan tambaye ka idan dare ya zo ina wuni ma'ana ina rana ta tafi ta bace kuma kai imani da akwai ta kawai dai bacewa sai Allah ya san tana ina haka idan wuni ya zo ina rana to kamar yadda in wuni ya zo baka san inda rana take ba in dare yayi baka san inda wuni yake ba ina nufin in wuni ya zo baka san inda dare yake ba in dare ya zo baka san inda wuni yake ba to haka ita ma wutar ban san inda take ba amma abin amma dole ne mutum yayi imani da ita saboda tabbas akwai ta kamar yadda mutum yayi imani da samuwar rana a lokacin da dare yayi to haka kuma yayi imani da samuwar dare a lokacin da rana ta yi to haka ita ma wuta tabbas akwai ta amma ni ban san inda take ba Allah ne ke bance kansa da sanin inda take hadisi yawa sun tabbata wannan bani da na na ishara zuwa ga hadisin Abu Huraira sai Allah tabaraka wa ta'ala ce o iddat lil muttaqin ita aljannan nan an tanadar da ita ce ga masu tsoron Allah kamar yadda aka tanadar da da masu saban Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a wata aya cikin suratul ankabut ad-daru naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin tilka ad-daru kika wannan gida na aljanna naj'aluha muna sanya shi ne muna sanya ta ita wannan aljannar lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada ga waɗanda ba sa nufin tsagawa da bankaura da girman kai da jiji da kai fil ardi a banka ƙasa wala fasada kuma ba sa nufin ba sa barna a ban ƙasa wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawar makoma tana ga wato masu tsoron Allah ma'ana aljanna ta masu tsoron Allah ce Allah sai ya ci gaba da zayyano mana sifofin waɗannan mutanen masu tsoron Allah ya faɗa mana sifofi guda biyar a cikin waɗannan ayoyin da zamu karanta na masu tsoron Allah sifofin masu tsoron Allah Allah ya ce allazina yunfiquna fis sarra'i wad darra su muttaqin masu tsoron Allah sune masu ciyarwa fis sarra'i wad darra Abu Jafar ibn Jarir al-Tabari Allah ya kara mishi yadda a cikin tafsirin sai ce fissar ra'i wa darra shine wato fi shiddati war raha a cikin tsanani da kuma wato cikin eh, yalwa suna ciyarwa a cikin tsanani suna ciyarwa a cikin yalwa allazina yunfiquna sune waɗanda ke ciyarwa fissar ra'i a cikin wato farin ciki wa darra'i da bakin ciki was sihhati wal marad a cikin lafiya da kuma cikin yanayi na rashin lafiya wa fi jami jami'il ahwal a kowane yanayi suna ciyarwa wannan ita ce maganar Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari Allah ya mishi rahama kuma akwai ayar da ke tabbatar da wannan maganar kamar yadda Allah yake faɗa allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniya Allah ce su mu'minai su masu tsoron Allah sune yunfiquna masu ciyarwa ciyar da amwalahum dukiyarsu laili dare wannan hari da rana sirwan a boye da kuma wato alaniya da a bayyane suna ciyarwa a kowane yanayi suna ciyarwa babu wani yanayin da za su tsinci kansu su daina aikin alkhairi wal kadhimin al wannan ita ce sifa ta biyu sifa ta farko suna ciyarwa a kowane yanayi sifa ta biyu wal kadhimin al suna haɗiye fushi in wani abu zai faru da su na fushi suna haɗiye wannan fushin eh, kamar ma wato suna ɓoye wannan fushin ba a gane sun yi fushi za su iya yin fushi a matsayin su na ‘yan adam amma ba za su bayyana shi ba. Hadisi ya tabbata a cikin sahihul Bukhari da Muslim hadisin Abdurrahman bin Sak ad-Dusi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa shadidu bis Shi gwarzo ba shine mai yawan kada mutane ba. Innama shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab. Shi gwarzo eh, namiji shine wanda yake mallaka ransa, wanda yake hade fushi yayin da yayi fushin. Yayi fushin amma ya hade wannan fushin ya ƙi nuna shi. haka hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari cewa wani bawan Allah ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah ausini kai min wasiya sai manzo Allah ya ce masa la taghab kar ka fushi sai bawan Allah ya maimaita ya ce kai min wasiya annabi ya maimaita masa kalmar la taghab kar ka fushi to haka hade fushi sifa ce ta masu tsoron Allah sifa ce ta masu kyautatawa kamar yadda zamu ga Allah ya cika ayar da wallahu yuhibbul muhsinin wal afina anin nas kuma masu yiwa mutane afwa suna hade fushi suna mutane afwa ma'ana sun tara wata sifa a wannan lokaci a wannan yanayi yanayin rashin cutar da jama'a da kuma sifar yi wa mutane afuwa babu shakka duk wanda ya haɗa wannan abu guda biyun zai samu soyuwa a wajen jama'a kuma zai samu soyuwa a gurin Allah baka cutar da jama'a in sun cutar da kai kana hakuri in suka yi maka laifi ba za ka ɗau hannunka ka ɗau mataki a kansu ba bal ma za ka yi musu afuwa kamar ba su yi maka ba haka Allah ya sifanta manzo Allah fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan ghaliz alqalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum ah, saboda haka wannan sifa sifa ce ta masu tsoron Allah Allah ya ce wallahu yuhibbul muhsinin hakika Allah yana son masu kyautatawa masu waɗannan sifofi na ciyarwa na haɗe fushi na yi wa mutane afuwa babu shakka Allah yana son su wallahu yuhibbul muhsinin hakika Allah yana son masu kyautatawa kyautatawa ta kasu kaso uku akwai kyautatawa ga Allah akwai kyautatawa ga jama'a akwai kyautatawa har ga dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara al-ihsan a cikin hadisin jibril hadisin umar cewa Ah, lokacin da ya tambaye shi mal isa annabi yace an ta'budu Allah ka annaka tara ka bauta wa Allah tamkar kana ganin sa ah, haka kuma akwai ihsan ah, kyautatawa ga mutane kamar yadda Allah ya kawo wannan ayoyin shine daukan abin da ke hannunka ka basu rashin cutar da su yi musu afuwa da yi musu kyakkyawan zato akwai kuma kyautatawa kamar yadda ya zo a wani hadisi ga dabbobi in za ku yanka dabbobinku to ku kyautata yankan ku futar da abin yankan ku ku kaifa abin da yanka da shi wannan duk kyautatawa ne Allah ya ci gaba da sifanto sifar waɗannan mutane wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wallazina sune waɗanda idza fa'alu fahisha in suka aikata wani mummunan aiki na zinubi aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su ta hanyar aikata karamin zinubi zakaru sai su ambaci Allah ta hanyar yin istighfari fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafara ga zinuban su babu shakka wannan sifa sifa ce mai matukar wato eh, girma ah, kamar yadda ibnu ah, jarir ah, Abu Ja'far ibn ibnu jarir dabar ya fassara idza fa'alu faisha ai ittabi'uhu bit-tauba in suka aikata zunubi sosai su bi wannan zunubin da neman tuba da gafara hadisi ya tabbata a cikin sunan musnad na imam ahmad bin hanbal hadisin eh, aliyu cewa babu wani bawa da zai yi zunubi yayi alwala ya yi raka'a guda biyu ya nemi gafara face Allah ya gafarta masa wannan zunuban haka hadisi ya tabbata a cikin sahih na imam muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da za ku kasance ba ku zunubi da zan da na tafi annabi sallallahu alaihi ya ce na rantse da wanda raina ke hannunsa da za ku kasance ba ku zunubi da Allah ya tafiyar da ku ya kawo mutanen da za su yi zunubi su nemi gafara Allah ya gafarta musu haka hadisi ya tabbata cikin sahih muslim cewa annabi sallallahu ya bada labarin eh, wani mutum annabi sallallahu ya ce hakika Allah ya fi farin ciki akan bawan da yake tafiya tsakiyar dokar jeji dabba su ce masa ta gudu yana zaune ya yanke tsammani ya dabbar ta dawo akan dabbar akwai abincinsa da shansa sai dabbar ta dawo ya rike wuyan dabbar ya ce ya ubangiji kai ne bawa na ni ne ubangijin ka saboda farin ciki yayi kuskure to ubangiji ya fi wannan bawan Allah farin ciki a lokacin da bawa ya zanibi ya nemi gafara yan uwa mu rinka neman gafara annabi sallallahu ya ce ya kasance kamar yadda ke cikin hadisin Aisha yana neman gafara fiye da so ɗari yana istighfari to mu rinka neman gafara a duk sanda muka yi zanibi ko ma ba mu yi ba Allah ya ce fastaghfiru li dhunubihim suna neman gafara a gafarta musu zunubansu wa man yaghfiru dhunuba illa wane ne ke gafarta zunubi zunubai koma bayan Allah amsar babu Allah ne kadai ke gafarta zunubi walam yusiru ala ma fa'alu kuma ba sa dogewa ba sa ci gaba alama fa'alu akan abin da suka aikata na baya wahum ya'lamun alhali suna sane wannan sharadi ne na tuba kamar yadda yake a cikin eh, sharadin tuba in mutum ya tuba ya bar wannan aikin da yake yi na zunubi da ya tuba din sannan yayi nadama akan aikin da ya wuce sannan kuma ya sa a ransa da zai sake maimaita aikata wannan zunubin ba to su waɗannan muminai in sun yi wani abu suka nemi gafara lam yusirru ala ma fa'alu ba sa dogewa akan aikata wannan aikin wahum ya'lamun alhali suna sane ulaika haqiqa waɗannan jaza'uhum mako makomansu maghfiratun min rabbihim gafara ce min rabbihim daga ubangijinsu wa jannatin kuma ga ta goma shin da Allah zai yi musu bayan ya gafarta musu zunubansu wa jannatin kuma sakamakonsu jaza'uhum sakamakonsu shine magfiratin min rabbihim gafara daga ubangijinsu wajen natin da kuma aljannatai tajri min tahtiha al-anhar wanda koramu ke gudana a karkashin ta ita aljannar khalidina fiha kuma za su dawwama a cikin wannan aljannar wa ni'ma ajrul amilin ma dalla da sakamakon masu kyawawan ayyuka wannan ita ce eh, shine tafsirin waɗannan ayoyi abinda muka faɗa daidai ubangiji Allah ya tara mu aladan abinda muka yi kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullah mun gode malam shin ko akwai wasu mu'ujizozin da ayoyin namu suke ɗauke da su da bayani daga bakin shugaban makarantar Darul Qur'an Al-Muqtariya dake unguwar Gaida wato Al-Muqtariya Umai Allina أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله نبي جاءنا بكتاب كالشمس في ضحاها وجاءنا بسنن كالقمر إذا تلاها من عمل بهما عاش في نور النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما تخبأ في ظلمات الليل إذا يغشاها باينها هكا ينقوى الصلاة assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to game da bayani akan mu'ujizozi da suke cikin waɗannan ayoyi guda hudu wato da cikin suratu Ali Imran kadin Allah madaukakin sarki wa sari'u ila maqfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin izuwa aya ta hudu daga wannan wato kadin Allah madaukakin sarki ulaika jazaohum maqfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin lalle waɗannan ayoyi guda hudu akwai mu'ujizozi a cikinsu

musamman kasancewar kowace aya tana da alaƙa da kowace ayoyi ne guda hudu da suke a dunkule suke bayani akan wani al'amari na rayuwar musulmi don samun nasara to sai zaman mu'ujizozin suna da alaƙa da juna a cikin ayoyin misali wato ayoyin gaba ɗaya suna nuna wa musulmi yadda zai samu aljanna ya samu samu rahama Allah ya masa gafara to ta wata hanya za a bi a yi wa mutum bayani dan adam a irin tunani na dan adam da irin hankali na dan adam da irin yanda abu yake kayatar da shi ya ja hankalinsa har ya ɗauki umarni da ake masa ya shiryu da shiryar da ake nuna masa dan adam yakan buƙaci irin wannan bayanin da ya zo a cikin wannan ayar yana buƙatar irinsa lallai an yi bayani wato ainihin irin bayanin da zai ja hankalin ɗan adam irin bayanin da ɗan adam zai fa'idantu da shi ta yanda zai bi abin da ake nema na umarni a tare da shi wato a tafiye dai akwai abin da ake kira al'ijazul bayani wato gajiyarwa mu'ujiza wato ta bayani an yi bayanin da ɗan adam ba zai iya irinsa ba ayoyin sun zo da uslubin da ɗan adam ba zai iya kirkirarsa ba aya ta farko wa ila maqfidatin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin ku sauki zuwa neman gafara daga ubangijin ku da aljanna wa tafadin ta kamar fadin sammai da kasai ne Allah ya ce an tanaje ta ga masu tsoron Allah to wannan ayar idan ka tsaya kai tunani sosai zaka ga kamar wata tafiya ce wani gari ne ake so ka je don ka samu wani abu har ma ake umarta ka da kai sauri izuwa zuwa garin nan kai sauri zuwa nemo wannan abin da za ka nemo a wannan garin abubuwa ne guda biyu ake ta nema da gafara da aljanna to sai ake so a nuna maka kamar sai ka yi sauri fa sai ka je wani guri shine sari'u ila sai ka yi sauri kuma sai ka yi tafiya ka tafi wani guri saurin da za ka yi zuwa neman da samun gafara da aljanna daga ubangiji to ka kaddara wannan kamar wata tafiya ce za a yi a tafiyan nan idan an yi akwai wasu abubuwa a kan hanya kafin a je a samu wannan abin da ake so a samu wannan abubuwa da suke kan hanya sun kasu gida biyu akwai ɓangaren da kai za a samarwa kai za a yi wa wannan abin akwai ɓangaren kuma da kai ne za ka yi ɓangaren da kai ne za ka yi ɗin wato su ma sun kasu gida biyu wajen kasancewar wasu kai za ka samar da su wasu kuma kai za a yi wa mu ɗauki wannan ɓangaren wato wanda kai ne za ka samar da su amma sun kasu gida biyu su ne suka zo a ayar gaba zai na yin fiƙuna fissar ra'i wa ra'i wal kazimin al gaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muslimin sai aka ce su waɗannan masu tsoron Allah da aka ce su yi sauri su samu wannan gafara da aljanna din aka tanaje ta dan su sai aka ce su ne wanda suke ciyarwa a cikin wadata da cikin tsanani suna haɗiye fushi suna afuwa ga mutane to wannan kamar an shigo kan hanya kenan ana so a nuna maka in kana son ka samu gafarar can da aljanna ga irin abubuwan da za ka yi to wannan akan hanya kenan kafin a je a samu abin da za a samu kaga sai aka ce za ka yi ciyarwa wannan ciyarwar kai ne za ka bayar kai za ka samar to wannan ciyarwar za ta iya kasancewa a yanayi guda biyu lokacin wadata da lokacin tsanani wani zai iya cewa a lokacin wadata mutum zai iya ɗauka ya bayar amma a lokacin tsanani ta yaya mutum zai iya ɗauka ya bayar a'a zai iya ɗauka ya bayar ai ba a ce al'amwal ba ba a ambaci lafazin al'amwal a cikin ayar ba ta aka yi su ne suke ciyarwa a lokacin wadata da lokacin tsanani ba a ce alladina yunfiquna amwalahum fis sarra'i wad barra'i ba lalle wanda yake cikin barra ba shi da amwal amma kuma ba zai rasa wani abu da zai iya ciyar da shi ba ba zai rasa wani abu da zai iya yi wanda zai bada ma'anar al-infaq ba lafazin yunfiquna masdarin sa shine infaq anfaqa yunfiqu infaqan kace yunfiquna zai zama mubari'i ne na ghaibun waɗanda ba sa nan to idan kace kuna masdarin ma'anarsa al-infaq al-infaq bai takaita akan ba da kuɗi ko wani abu makamancin haka ba yana da ma'ana shimfiɗaɗɗiya yayin da ba ka da komai na kuɗi ko abinci ko tufafi da zaka ɗauka ka bayar sai ka samu wani yana buƙatar taimako kayansa akan hanya zai ɗora akan jakinsa ko alfadari ko wata dabba ko mota sai ka taimaka masa ya ɗora wannan aikin asalinsa aiki ne da za a biya aiki ne da idan an yi za a ba da naira ɗari naira naira dubu ko wani abu mace masa sai ka yi sai ya baka sai ka ce bashi ko bai baka ba sai ka ce na yi, sai ka bashi a zuciyarka dan Allah baka da kuɗi a lokacin barra kake ka yi kuma al'imfa. to wannan yana daga cikin mu'ujizar bayani ta Qur'ani to wannan zaka iya haɗuwa da shi akan hanyar ka ta nemo aljanna da zaka tafi garin da zaka samu ta sai wannan zai kasance ta bangaren ka ne kai zaka samar da shi samar da ciyawa ba da dukiya eh, kyauta ba da ilimi kyauta ba da tufafi kyauta kalma mai kyau kyau kyauta a cikin al'umma duk waɗannan suna daga cikin ciyarwarka kai za ka samar da su sai abu guda biyu da za a samar maka wanda duk dai suna hanyar nemo wato aljanna da gafararka shine wal kadimin al ghayza wal afina an an samu abu guda biyu su ma wato wanda sifa ce ta masu haɗiye fushi wani ne ya fusata ka to a lokacin sai kai haɗiye haɗiye fushi ba wai yana nufin ka zo ka ce masa ma kawai ka haƙura ba a'a kawai ka nuna kamar ba a ba ka samu dama ya cutar da kai zaka iya rama amma sai ka nuna kamar ba a yi abin ba na biyu kuma wal na anin nas mutane ne suka zalunce ka wani ne ya cuce ka wani ne ya ma fashin kuɗi akan hanyar ka a rayuwarka ta duniya wani ya cuce ka to sai kai afuwa kawai ka yafe masa ba wai ka rabu da shi sai an je lahira ba a'a kawai sai ka yafe ce masa zunubin ka ɗauke wani zai tunanin kamar ya ce banza a'a ai hakan shine tauhidin ka shine kai ribarka ribarka da zaka samu yayin da kai wa mutum afuwa tafi fi ribar da zaka samu wato yayin da ka ce masa sai an je lahira zai biya to wannan ayar kenan ta ganta kuma sai ta nuna kai da kanka zaka iya samar da wani abu wanda kuma ba a so a rayuwarka a cikin tafiyarka a hanyarka da kaka fi zuwa wancan garin ma'ana nemo gafara da aljanna idan irin wannan ya faru ya za kai shine wallabi ne za fa alufahi shakan aw zalamu anfusahum yayin da ka aikata mummunan aiki ko ka zalunci kanka ga wata sallah sai ka jinkirta ta kuma kana da ikon ka tashi kai akan lokaci ga wani karatu na alqur'ani da zaka samu dimbin lada sai ka zalunci kanka to a lokacin me za ka yi a wannan tafiya da kake yi idan irin wannan ya faru sai ka tuno ubangiji sai ka nemi gafara ba ka karaya ka ce a ni wannan garin da za ni ma na nemo wannan ita gafara ko neman wannan aljanna bari in juya na san ma na rasa komai kaga kamar matafiyi ne ya rasa guziri a kan hanya eh, saboda wani abu da ya faru a tare da shi ba karaya yake ba nemo ya zai ci gaba da tafiya yake to sai ya dakata da zunubin sai ya nadama sai ya tuba sai ya nemi gafar ubangiji to wannan sai ya bashi dama ya daɗa samun ƙwarin gwiwa ya ci gaba da tafiyarsa ma'ana rayuwarsa ci gaba da tafiya yadda ya kamata a ƙarshe in dai mutum ya tattara wannan abubuwa to me zai faru ula'ika jazaohum maghfiratun min rabbihim kaga wani usulubi. an fara da u ila maghfiratin min rabbikum inda ku ake magana mu kabu sai aka rufe da ula'ika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar ma'ana in dai an yi sauri aikin wajen neman gafara da aljanna kuma ga yadda mutum zai nema nan a ayoyi guda biyu na tsakiya to duk waɗannan sun tabbata to makfiratun din da aka ce ku nema za ku samu jannatun arda samatu da aka ce ku nema za ku samu Allah ka samu daga cikin waɗanda za mu samu wannan kaɗan daga cikin ujizozi kenan na wannan aya na usulubi na bayani wallahu a'lam أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني a'a ƙanwata yaya na kin yi takumi kamar baki da lafiya hmm yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ayya in je wannan ne aiki shakurminki yanzu ma idan kin shirya tashi na kai inda zaki zaba kuma ki darje Wow! Yaya na, ina kawo ni haka kamar a ƙasar waje. BBT Zara kenan a tafarin kantin da ke makare da suturin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, zakankuna, sarkoki, rigunan baya da mayafai ga kuma ya duka maza masu kyau da Sannan a gefe ɗaya ga dalla-dallan akwatunan lefe 'yan yayi. Domin shiga sauyin zama 'yan birni mai 'yan kwalisa, fagen ado da kwalliya da suturin kekere ne. Kasance a hamshakin kantin BBT Zara gallery domin ka zamo na musamman gbt zara na nan a layin plaza kusa da bankin uba bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin kano domin neman ƙarin bayani a kira sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida gbt zara ka ta fara kantin da babu irinsa قد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني فوحظت حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي عيدها إيماني لأسبحنك بكرة وعشية ولتخدمنك في الدجا أركاني ما شاء الله أكرم فرقو أتكيشر النامو ذا mu إرم فتاحة إلا fasahar Allah wajen tantance larabci da za a yi amfani da su a cikin kowace aya daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma kuma muna tare da dr kabiru abubakar asgar domin ya karkare mana shirin namu na farko a cikin ayoyin namu da wannan bayanin gare ka dakta بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على wa الله وعلى آله وصحبه ومن والاه uwa بعد alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته الله سبحانه وتعالى ينتشوا والسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وإذن المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذمين الغيب والعافين عن الناس والله يحب المتقين والذين إذا فعلوا فاهشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يكفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين الله بني سبحانه وتعالى ينا ونن زنشيني أتكن سورة آل إمران واتو دقوا وجه آية تقريدة 33 هزوة 36 وأتكن ونن آيوي ماسو البركة كمر kusan kowaɗanne ayoyi na alkur'ani mai girma akwai masa'il da yawa da suka shafi jeren giyar zance da tsarin larabcin da da ke cikin shi na fasaha da da ke cikin haka na bita wato tantancewa wajen zaben irin kalmomin da za a yi amfani da su da salon zancen ah, wasu daga cikin waɗannan lafa'if ɗin suna tafe a cikin bayanai masu zuwa insha Allah ah, farko maka lura faɗin sa wasari'u ila maghfira za mu ga cewa jumla ta fara da wawul ataf wanda haka mafi yawan ƙura'u suka karanta in ka ɗauke nafi' al da ibnu amir abdullahi dan amir ah, rahmatullahi alaihi wa ala nafi' waɗannan manyan makaranta alkur'ani su suna karanta sari'u bi ghairil waw ba tare da wawul ataf din nan ba don haka zaka ga alkur'anan mutanen Madina wato masu karatu irin na shi nafi da mutanen Sham masu karatu irin na Ibn Amir dukkanin su suna zuwa ne ba tare da wawul din ba sari'u yayin da sauran masu karatu suke karanta da wasari'u don haka sai malamai suka ce abinda haka yake nufi wanda ya karanta da wawu ya zama kenan a bisa takdirin ataful jumlati alal jumla an haɗa zancen ne sashin shi an jona shi da sashi wato tun daga faɗin Allah da ya ce ya yi lazina amanu la ta'kulu riba a a mu ba adafan mudafa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati wa'idat lil kafirin wa ati'u Allah war rasula la'allakum turhamun wadannan ayoyin kaga aka ce ya kun da kai imani kar ku ci riba ninkin balinki ku ji tsoron Allah kuma ku ji tsoron Allah hala ku tsira kuma ya kun da kai imani ku ji tsoron wuta kuma ya kun da kai imani ku yi da'a da Allah da manzansa Hala ala ku samu gafara Allah ka samu cikin da ku samu gafara to shi kuma aka ce wasari'u kuma ku yi gaggawa zuwa ga neman gafara daga ubangijin kaga wato zancen ne wani na bin bayan wani sa wanda ku karanta babu wawun sai ya zama kenan shi kuma wato ya bar wawun din ne saboda wadatuwa daga sanya adafin a bisa tsarin abin da malaman hau ke ce ma badalu shikimal ko kuma atsafu bayan wato eh, nuni zuwa cewa a cikin faɗin shi sari'u ila magfira موعظة من ربكم وزنشان ينا تاكودد نكا فرشينا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون سارئوا إلى مغفرة wannan zancen Sari'u din shi din ne dai wa ati'u Allah wa Rasula suna dauke da ma'anar junan su wannan shine ake ce mabadul istimalin a take ko da gaske ah, banda waɗannan kuma akwai akwai masu karantawa Abdullahi dan Mas'ud da Ubay dan Ka'ab radiyallahu anhuma su ana su mushafin kamar cikin littafin al al-Muhit cewa suna karantawa ne da wasabiqu wanda ma'anarsa daya ita sari'u din wato daga musara'a ne kace daukan ma'anarta ta zahiri ko kuma ma'ana ce ta fita ta ainihin wato majazi wallahu a'lam sannan a cikin wannan aya wasari'u akwai akwai wani hazafi da za a kaddara shi sari'u ila maghfira ai sari'u ila ma yujibul maghfira ku gaggawa zuwa ga abin da zai tanadar muku gafara shine takbirin da za a kaddara haka nan cikin faɗinsa arduha samawat wal ard ana kaddara cewa wato ha ka arbu samawat fadinta kamar fadin sammai da ƙasa kamar da Allah wani yake cewa ma khalqukum wala ba'sukum illa ka nafsin wahida cikin luqman takadirin sa ma khalqukum wala ba'sukum illa ka halki nafsin wahida na fata mun gane wannan haka malamai suna kwatance da yake mawaki ke cewa hasibtu bi ghama rahilati anaqan wai ba hiya wayba ghayrika bil anaqi ma'anan shi yace na ji kukan rakuma tana masassara sai na ji kamar kamar bi ghama rahilati kukan rakuma ta anaqan ai sauta saukata kai. kamar kukan yar akuya yar ɓatala kaga ai ba ya ɗauka kukan akuya bane a kamar kukan akuya amma sai ya cire mudafu din to shine nan ma aka yi aka cire shi nan aka ce kawai arda samawati ne ko arda samawati to haka abin da zai kara fito da wannan fili shine a cikin alhadid Allah ya fito da kafin din ce ardu haka ardu samai wal ard an ambaci al ard duna tsohon wato al ard shine wato faɗi kenan wait ba a saurari length all ba saboda in aka faɗi arb wato haɗin waje yana nuni zuwa ga samuwar tsayinsa eh, akwai abin da aka ambaci wanda shine na ƙasa na saman ya ba sai an ambace shi ba kamar da Allah misali yake cewa ina ala furshin baqainuha min tabraka yan aljanna suna kishin gida akan wasu shimfiɗu abin da ke cikin su wato wanda aka cike cikin filo din ko katifar min istabraki na da istabraki an sani al'adance abin da ake sakawa a saman filo ko katifa na riga ko shimfiɗi ya fi abin da ke cikinsa na ciyawa ko auduga ko wani ciko ya fi shi da daraja don ya zama na cikin iskabaraki ne daga na wajen masha Allah to irin wannan ne a nan wallahu a'lam wannan kenan da Allah ya ce maghfiratan ila maghfiratin min rabbikum wa sa'iru ila maghfiratin min rabbikum na kira sannan aka kara da lafazin min na na harfin jarra madalin a ce magfirati rabbikum ila magfirati rabbikum ya sa aka ce magfiratin min rabbikum aka yi na kira sannan aka kawo min wata ke nuni zuwa ga wato mallaka Allah ne mallaki gafara wannan malamai suka ce an yi shi ne li qasdi dilalati ala ta'zim dan ai nuni zuwa ga girman al'amar wato wace irin gafara wadda baka taba ganin irin ta wannan ne ma'anar shi a zaɓin sannan da aka ce wa iddat lil muttaqin wannan wato istinaf ne bayani istinaf ne bayani zance ne wanda yake tsarin bayani mai zaman kansa hakanan fadin Allah walladina idza fa'alu fahishatan wato bayan da Allah ya yabe su yace kuna yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muttaqin kuma ka lura duk waɗannan sufofin da aka ambata sufofi ne na nuna kamala da takawa to yana da kyau ai tambaya me yasa kuma aka ambaci wasu sufofi daban shine walladina idza fa'alu fahishatan wanda kuma sun aikata alfasha aw zalamu anfusahum ko suka cutar da kansu zakarullah sai su ambaci Allah sai su tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim ne mukafara zunuban su man yaghfiru dhunuba wa man yaghfiru dhunuba illa Allah dama wa ke gafarta zunubai in ba Allah ba babu shi kuma yasa aka ambaci waɗannan zancen nan kuma ya zama waɗannan siffofin da aka ambata walladina idza fa'alu fahishatan atafun ne na atafu fariqin akhar wato kaman kaman ana faɗan wasu ne yanzu kaman jinsin masu samun gafara din nan waɗanda aka ce an tanadar musu aljanna jinsi biyu ne jinsi na farko sune jinsin alladina yunfiquna fi sarra'i wa dharra'i wal kadhibi al ghayb sune jinsi na farko da suke da sifa ta kamalar imani jinsi na biyu su kuma sune wallazina idza fa'alu fashatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wato wani wani sashe daban na waɗanda suke muttaqi amma ba masu kamalar imani ba takawa ba sune wato muttaquna waɗanda Allah ya ce khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alayhi waɗanda suka cakuɗa ayyuka na kirki da na banza, amma suna yi suna tuba sai zama kenan waɗancan allazina yunfiquna fi sarra'i wa dharra wata tawaga ce daban da wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum wannan ita ce ma'ana ta farko sai dokan kuma ma'ana cewa ah, atafu sifatin ne wato sai zama waɗancan sifofin da aka ambata na farko wato sifatun sifatun ne ah, ah, fi halil kamal sifofin su sanda suke cikin kamala su ta imani sune allazina yunfiquna fi sarra'i wa dharra'i wal kadhimina ghayza wal na anin nasi wallahu yuhibbul muttaqin waɗannan masu takawa sanda suke cikin da takawa wasu su kenan sannan sai kuma aka aka dauki sufofin su waɗanda suke sufofin su fi hali nuqsanihim sanda suka shiga cikin wata matsala ta na kasar imani sai zama sufofin su sune wallazina idza fa'alu fashatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun sai zama wannan shine siffa ta su ta halu tadarukihim nuqsanahum sanda suke kokarin gyara aibi ko tawaya da suka samu haka al-Imam Ibn Ashur ya tattauna a cikin tafsirin sa at-Tahrir wa tanwir dan haka wannan zai nuna mana cewa waɗannan mutanen waɗannan bayin Allah su ne dai waɗanda aka siffanta a cikin suratul Tahrim fa Allah walillahi ma fi samawati wa ma fil ardi liyajzi allazina asa'u bima amilu Allah yace wa yajzi allazina ahsanu bil husna Allah ya ce zai saka ma waɗanda suka yi aikin kirki da mafi kirki da aljanna Allah ka samu cikin su Allah ya zo siffar har sai ce allazina yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahisha illa lama wanda suke guje ma manya manyan zunubai da alfashoshi illa lama inna rabbaka wasi'ul maghfira kaga dai sune kenan waɗancan da aka ambata ainihin wato anan allazina yunfiquna fi sarai wad darai kaga kuma a cikin sufofin su akwai ah, yajtanibuna kaba'ir al-ithmi wal fawahisha amma sai ce illan lamam amma sai dai lokaci bayan lokaci kaga ita ce siffa ta biyun kenan wadda aka ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru dhunubihim kaga wannan aya cikin tahrid tana karfafa tafsirin cewa waɗannan siffofi aqaf ne na sifat sai zam siffofin muminai iri biyu ne akwai siffofi na can sama na kamala akwai siffofi na kokarin tadaruk na nakusanin da suka samu wallahu a'lam sai Allah ya ci gaba da cewa ulaika jaza jaza'uhum maghfira ulaika wannan ismu ishara ne wanda yana matsayin mubtada ne a wannan jumla haka jaza'uhum mubtada ne na biyu shi ma jaza'uhum maghfira jaza'uhum mubtada ne na biyu maghfira shi kuma shine khabarin jaza'uhum sai zam jumlatu jaza'uhum maghfira mubtada ne da khabari fi mahalli raf'in lil mubtada al awwal an shine wanda shine ulaika shi ma wannan maghfira an kawo shi kamar da kan aka kawo farko aka ce wasari'u ila maghfiratin nan kuma aka ce ulaika jaza'uhum maghfira maghfiratun ba a ce al-maghfira ba kamar yadda can ba a ce wasari'u ila al-maghfirati ba wannan duka na kira da aka kawo an kawo shi ne domin ta fa'idantar da ta'azimu sha'ani al-maghfira yana nuni zuwa ga girman gafarar da Allah subhanahu ta'ala zai ma bayin sa Allah ka sa mu cikin bayi wanda zaka gafarta musu Allah ka rangwanta mana Allah ka sa mu tsira sai Allah ka sanya mu cikin cikin manzanka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama yawma la yanfa'u malun wala banin illa man atallaha biqalbin salim wa fi hadha al كفاية وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يساكى دع الكيلي دكتا ألا يكار لا سيارة لتنقانا ولأذكرنك قائما أو قاعدا ولأشكرنك سائر الأحيان ولأكثرن عن البرية خلتي ولأشكون إليك جهد زماني ولأقفدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلان ولأحكمن عن الأنام مطابعي بحسان يأس لم تشبه بناني ولأجعلن رضاك أكبر همتي ولأضربن من الهوى شيطاني الحمد لله kafin mu karkare shirin زامكر ونن mu kanwata yaya na ga kin yi takumi kamar baki da lafiya hmm, yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin unni ayya je wannan ne aiki ki, yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje Wow! yana? ina ka kawo da haka kamar a ƙasar waje. BBC Zara Gallery kenan, ka ta farin kantin da ke makare da suturin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, dukankuna, sarƙoƙi, rigunan abaya da mayafai ga kuma ya dukan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe ɗaya ga dilladillan akwatunan lefe ƴan yayi. Domin shiga sauyin zama 'yan birni mai 'yan kwalisa, 'yan ado da kwalliya da suturin kekere ne, kasance a hamsin. sha'in kantin bbc zara galari domin ka zamo na musamman bbc zara galari na nan a layin plaza kusa da bankin uba bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin kano domin neman ƙarin bayani a kira sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida bbc zara galari ka tafarin kantin da babu irinsa Masha Allah duba da yanayin lokaci dole mu dakata a nan sai idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa muna addu'a a koda yaushe ga manyan malumanmu tare da fatan Allah ya saka musu da alkhairi duk irin wannan gudunmuwar da suke bayarwa domin ci gaban addinin musulunci a madadin wanda ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin namu mai albarka wanda muke masa addu'ar gidan aljanna shi da iyalansa baki ɗaya tare da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa masa albarka a kasuwancinsa amin sun ma'amin tare da malama Hadiza Balanti da Ahmad Garzali Yakubu Baba Gaza ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu nake cewa ma'assalam وأنا الذي حبرتها وجعلتها منظومة كقلائد المرجان ونصرت أهل الحق مبلغ طاقتي وصفعت كل مخالف صفعاني مع أنها جمعت علوما جمة مما يضيق لشرحها ديواني أبياتها مثل الحدائق تجتنى سمعا وليس يملهن الجاني وكأن رسم سطورها في طرفها وشم تنمقه أكف غواني والله أسأله قبول قصيدتي مني وأشكره لما أولاني صلى الإله على النبي محمد ما لاح قمري على الأغصان وعلى جميع بناته ونسائه وعلى جميع الصحب والإخوان بالله قولوا كل ما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان